وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا kuma ki kama ku tattalan dabinon nan ki jijjiga shi nunannun 'ya'yan dabino sababbin tsinkewa za su faɗo miki